الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صددتم صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم لا تشتغوا بعهد الله ثمنا قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر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 وعلى آله وسلم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a muna ba yan uwa hakuri wallahi tunanin mu dama mun su a ce mun fara karatu amma wani abu ne ya bijiro haka amma Allah ta'ala ya datar da mu kuma an magance abubuwan insha Allah ta'ala ba daga nan bane waya aka yi don warware wasu matsaloli amma alhamdulillah Allah ya samu dace ba ka hoto na shafi saboda ranar da yake burewa da wuri a hakuri a muna cikin wannan sura wanda ake kira sautin bakara kuma mun sami sura yake tafiya a kai a jiya mun tsaya faɗin allah subhanahu wa ta'ala da yake magana a kan wata ku yau jiki na sunan shari'a wala yi kuma min ha shafa'atun wala yi minha adilun wala tsaro yunsaruna nan muka tsaya yau kuma za mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعم الله سبحانه وتعالى يكي وإذن زيناكم كأنبتاوى يهود وإذا سكي تاردكي burbushin banu isra'il daga cikin ni'ima wanda Allah subhanahu wata'ala ya mutu a bayan Allah ya ambata ku sau ni'ima da nemo ku nemo kaza nemo kaza akwai nemomi da Allah ya mutu da ishari to Allah ya ci gaba da ambata musu wa izna zaina kum min ali fir'auna ka tuna musu kuma ka ambata musu a lokacin da mu muka tsira da ku min ali fir'auna daga sharrin da fir'auna ya addabe ku shi fir'auna sarki ne kuma azzalumi shugaba ne kuma fasiki ya yi kisa ya yantar ya yi abin da ya ga dama wanda ya isa ya hana shi ya addabi banu isra'il da zalunci na kisa sakamakon fatawa da wani tsinan yanki matsafi ana zaune kawai haka ya zai gaya masa akwai matsala sun gano cewa akwai problem zai iya rasa mulkinsa duk da aka yi masa wannan fata sai ce to mai manufa mafita to ai mulki an san ganin ke mulki to har aka kai dai inda ya ɗauka ma kansa ya tara yan fada ya zama da su ya zama doka duk matan da yanzu take da ciki a garin a mulkinsa a ɗauki matan ka cokan a zo da ita a kyautata mata a kula da ita a ciyar da ita a sha da ita duk abubuwa na nima a mata za ta yi fiɗa namiji ne ko na mace tana haifar ɗa namiji sai da ɗan an sallame ki ke ba ki ƙara ganin ɗanki ya tafi ke amma in ki haifi ɗaya na mace ne sai a miki kyauta a miki goma ta arziki abin da fir'auna ke yi kenan to shi ne Allah ya ce dabara duk wani abu da ka sani a rayuwa wallahi tallahi in ba Allah ya so abu yabo wallahi ba yi ba na'am wannan ce kaida Firawun da yayi ta kashe yaran mutane saboda wai dai wannan position na mulki kada ya kauce shi sai Allah ya dauko wanda zai zama ya kwace mulki ya raba shi da mulki ya kawo ya mika ma fir'auna hannunsa fir'auna kuma ya karba kuma ya daidaita gidan shi mm. a lokacin da yake kashe yara ka san Allah yana abin da yake yi Allah na yin abin da yake yi da mahaifi a karatunmu muka ce fa'alu limayu mm. don abin da Allah yake so ya yi shi Allah yake sa su wannan ni'imar wa iznar jaina fir'auna ka ambata musu lokacin da muka tsira da ku daga sharrin fir'auna ya su munakun su al'azab fir'auna yana tsantsana muku azaba mai tsanani yana cutar da ku azaban zabihuna abu da akun yana yanka 'ya'yayen mazaje wai ta hayuna nisa abu yana kyale yayaye mata suna ci gaba da rayuwarsu su za ka sana'a ne mata gata ke amma kuma gata mara amfani Allah ya ce wa fi zalikum a wannan abin da aka yi muku bala'un akwai jarrabawa min rabbikum azim daga wurin ubangijin ku ne girma mai karfi amma sai Allah ya tsira da ku hmm. Allah bai turo bai ce mala'ika kawai cire shi ba Allah bi kaza ba sai tuno yaron ne a gidan aka reni yaron a gidan ana ci da shi ana sha da shi ya girma ya san komai na gidan kuma ya zo ya halakar da ya sanje halakar fir'auna kaga mai sauki kenan za ka baka ma Allah garaji idan Allah ya jinkirta muku na ka damuwa kai kai abin da zai amfane kawai kuma ka bi shi ka bi umarni shi kenan kaga masu na'am وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذ تُورِثُوا الْعِلْمَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan ni'ima na daya yana lissafa musu ni'ima wa in faraqna bikum al-bahra har wa yau daga cikin ni'ima da Allah ya yi ka gaya musu wato ana gaya musu ne don su san Allah duk wanda ya maka ni'ima bai kamata ka mutunce mishi ba na'am ka ambata musu har wa yau ga wata ni'ima ai lokacin da fir'auna ya biyu ya biyu kuka nufaci teku a mai mutu ya kwashe ku aka nufaci aka nufaci teku da ku na'am ana nufatar teku da ku ana tafiya Allah subhanahu ala ya ce ma annabi Musa sandan da ke hannun shi taba tekun da shi na'am yana dukan tekun da suke dare sai hanya gida goma sha biyar duk kabilun su kowa da ke hanyar da suka yi tsakiya sai fir'auna ya zo wajen fir'auna zuwa sai ya ji kamar saboda shi ne tekun ta buri tun da ya saki Allah duk basirar ta tafi to Allah ya muku wannan liman kuna tsallakewa fir'auna ya shiga hmm. yana zuwa tsakiya kuma Allah ya kifar da shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ku tuna har wa yau da muka rarrabe muku wannan teku ya zama hanya fa an jaina ku muka tsira da ku wa azraqna ala fir'auna muka halakar da mutanen fir'auna wa antum tanzuruna kuna kallo Allah ya mutu wannan idan ku aka yi ba labari aka bayar ba wani ba ya sa ku hankali wannan ni'imar ke shi ma ni'ima ne ya sake ce wa izwa adna musa na lailatar ku tuna akwai abin da kuka yi na kangarewa amma daga baya muka zo muka yafi mu lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ka ambata lokacin da muka yi wani wa'adi hmm. da annabi Musa ma ga yace shi 40 laila wurin kwanuka dare arba'in. Ya zo yayi gani da mahallin sai ga addini a koya masa yanzu zo koya mu bayan tafiyan annabi musa su mata haltumul ijila sai kuka rike wani dan maragi aka samu lalatacce daga cikin ya fito da wani dan maragi yana motsi yana kara sai ce ai ga allan musa ne mai shi sai aka samu wani ayari ba ila hukum wa ila musa fanafi na'am ba abun bautan kuma shi na abun bautan annabi musa amma ya manta ya tafi to kaga shi dan kenan na'am shi yasa in ka dan bude kafa shi dan sai ya kudi na'am da yayi kudi sai maka barna karka taba yarda ka kulle kiyayya da dan ka ji kana jawo shin shi sai dan zai amfani da wannan dama kana je ka isti'azar a ko maka labarin wani abokin ka ko ni aminin ka ko ni yayi kaza ka mishi kyakkyawan zato a zuciyarka kar kai amfani da abin da aka gaya maka saboda matsala ce to haka shi dan yi kusi kawai sai ga suna ta yin dandazo suna ta yin dandazo suna ta yin dandazo suna ta yadda da zo kawai suna zuwa to suka taru sai waɗanda Allah ya tsira da su da ɗan labin Musa Harun na'am a lokacin shi bai je wurin ɗan maragin ba yana ƙoƙarin jan waɗansu mutane yana karantar da su akan wannan kuskure ne wannan shedananci ne wannan shedananci ne amma ina haka kuka bauta ma ɗan maraki kuka riki ɗan maraki min ba da bayan annabi musa ya gane gani da Allah wa an tuzalimun alhalikuna azzalumin yancin amana sun ma'afauna anku. Umma ya fauna ‘yan kullum ba zalika la’allakun tashkun. Allah ya ce, Kun yi wannan ɓarnan, amma daga baya muka zo muka yabe muku. domin ku zo masu godiya da neman da Allah ya muku amma sai kuma still kuna bijirewa na'am kuma da yake magana da su daki daki da nutsuwa to a nan akwai wani biki ku bari mu dan fitar muku don ya shafe ku tafiya annabi Musa gani da Allah subhanahu wataala na'am dan uwansa Harun shi ya tsaura gamar mulki na kula jagorancin al'umma babu annabi Musa to ya yi iyayen da zai yi don su fahimci kuskure da sun yi da annabi musa ya dawo don wani wanda ya kira shi samiri ko musa samiri shi ne yawan nan barna da annabi musa ya dawo abin sai bata masa rai akwai alluna na attaura da ya riƙe وألقى الألواح وأخذ برأس ya duk ربه إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقب قولي نعم a lokacin da annabi musa ya dawo da allura na taura a hannunsa sai ga ga wata kungiya can tana bakon tambar sai ai ga ka da kaje ka manta ai ga shi nan. ran shi ya faci mm. sai saboda fushin da annabi musa ya yi kun ga a taura allon a tauran ka in qur'ani ne ka saboda magana allah ne sai watsar da shi cikin fushi sai kama kan dan wani saro ya fike mishi gemu yana jin shi don shi ya baci dan wani sharon yake cewa ya kai dan uwana wannan fushi kake ka daina jami jami ka daina jami ka bada maka bayani ran sha riga idon shi ya rufe to shahid din fikiyun da ke nan da malamai suka tattauna a kai annabi musa ya zo cikin fushi sa ya rufe baya iya kwantolin kansa hmm. yanzu da tauran da aka bashi sai suka ce yanzu misali mutum da shi ƙur'ani da gangar ya halbi da shi ne ba zai ci wala ka tafi kun fahimta amma ya ba a kama annabi musa da laifi ba saboda yana cikin fushi fushi mai tsanani an gani sai malaman fikihu suka ce idan mutum ya saki matansa yana cikin fushi da baya iya sanin abin da yake ciki kusa akwai wannan fushin rayu ana jaraba mutane da fushi kaga har abin da yake tare da kai ka cutar da kanka akwai wanda zai fushi dauki sai buga da kasa amma in ya dawo nan waya yake shiga wani waya ne mai tsara killa iphone ne ko wani samsung galaxy babba ya zuciyar rashin ta zai buga ta da kasa ka ki kudin ka mai sai da kai fara da nan sai to irin wannan fushin da idon kai ke rufewa murfin zuciyar ta rufe yanzu ibn al-qayyim yace in fushi ya taso mulkin zuciyar ka rufe baka tana abin da kake kace ka saki matanka to ba saki fikin da yake son ga muku an gane mu mutum ya fushi mai tsanani ya saki matan ba mu saki ittifakan na malam a wannan ke na bangaren kuma akwai hadisi da goyi bayan haka la falaka fil iglaq sun fassara cikin fushi babu saki cikin tsananin fushi ko a tilasta ka saki matanka ko ka saki matanka cikin tsananin fushi ko mutum zai sha giya bin san abin da yake da suka duk babu ce a zance mafi inganci zance mafi inganci dan na giya dai za ka samu sabanin wasu masu ka tsaya to ai shi da ya sha sai ka ce eh ai ya da sha giya amma akwai hukunci da aka yi da mai shan giya ne kuma shari'a ba ta yi da maka hukunci biyu a kan laifi da wanda ya sha giya ba bulala za shi ba shi ne shari'a ai in kuma ya kusuri ba mishi kulala ba duk wanda ya taba shan giya na ya ya samu wanda ake sha musu ta mishi kulala don in ba ka ban ne laira ba fa za ka sha na aljanna ba wala ba za ka sha ba a ji malamin zariyan nan wannan bayan sunan shi ka malam abubakar zariyan mu eh. ya kusan sha yana nan yana ɗalibin malami yana nan yana cikin dinamin nan ya ce in yaji aljanna zai ta tun da giya yake in kaga jan na shan wiwi karka damu ha an nuna aka ɗan yi mai na haka ne ki ai ba abin da ba su yi aka na ga hayaki yana kusa yana magana ga mala'iku suna kai kawo ana kawo sai karka damu ba za mu taɓa naku da duniya ba ba romu da naku sigarin ku ba romu da shi amma muka shiga aljanna ya ce zai sha wiwi zai sha giya ya tatu ya ce ayyawa ai shi ko gyalla yana matsayin shi ba tatu na ciki ba amma wuyoyin da kai zan mata ka sha da duk abin da suke sha sai mun ji ibni a ciki amma mu lakcin za mu ji insha Allah <laughs> saboda haka malaman sun yi magana akan mutumin da ya sha giya suka ce ai akwai hukunci a kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa bulala shari'a ya tabbatar to wannan hukuncin su kenan amma magana a can an zartar da shi sake ba a zartar da sake ba saboda ya fita da hankali hankali ba da da kuma suka karfafa da hadisin da yake magana akan mutumin da ya zo gaba zalla ya ya na yi zina a sai da min hajji. mazalla ya kau da kansa ya sake faɗa na biyu kau da kai sai bala ku sai mazalla ce a cin su na bakin shaji ko ya sha giya ne sake wannan maganganun Ya ce hankali na sarai to kun ga abin da suka ce suka ce a da an gane a bakin ya sha giya sa ce me a ya sha giya ne zai ce fitar hankali ba hankali a jiki to inda ake fitar da fikiyo a cikin addini ke amma in mutum ya fushi ya san abin da yake yi akwai fushi da mutum ya san abin da yake yi kawai shi mara kunya ne da ya ce zuciya amma ya abin da yake yi to Allah ya saki mata ta sauku an gane ko in bincike da ya fushi kuka yi rashin suke da shi kuna kuna sabanin hana kuke bari ya fi su ke kuma ya sa abin da yake kar wani da ya ce zai wani tambaya wayan ce wanda ya fushe suna ta ba su dama ya san ba zai hankuri maka da ya fushi don duk wanda ya je saki mace mu abin da Allah ya faɗa in kai saba da matan ku ya hankuri in ba sabanin da ya kai na saki ba ne wani abin da ya to za ta a baka ya saboda Allah ne da kansa yace la'alla Allah yuhdisu da zalika amra la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra ba sani ba wallahi sai Allah ya fara da wani abu a gaba sai ka rabu da ita lokacin da dare yayi ka dawo gida yadda ka bar aka za zaka gani ka ga buwan matsala ɗin sannan ka gamu da kuma wanda ta san abin da take yi sai ta tara maka yaran ka kaf har da ƙananan da ya fara rufi sai ta yi maka da wani za ka fara Wani ya ce ka baba wani ya mare ni baba na jin boli baba na jin mangina baba na jin yunwa baba na kaza zan je makaranta a baka kin tsawa ba fanfa ba kaza kaza a nan za ka san waye uwa shi yasa da abin da nake cewa mata kullum ku ci Allah musu albarka Allah ya ba mace fikira kwaya ɗaya sai ta rike gida sai ta rike gari ma gaba da amma ba za a da yawa ku yi ba tara muku gida kana yara wallahi sai ku ci dukan ba abin da za ku iya yi saboda haka hakuri ake yi ba ko ne a ci za ka ce wani ku yi rigima ku casa juna amma za ka yi in ta fi karfi ka kai kan ƙasa in ka fi karfi ka kai ta ƙasa amma ka tashi a yi ba saki ba saki kuma karka wani mata tafi ka ko ba ka ba tsarin kenan shi ne magana ta gaskiya in kai kato to karuwan da ba ta da masha Allah <laughs> in ka dan daga hannu kawai sai ta gudu to shi ne sirrin kenan jama'a Allah ya samu dace da saka in mutum ya yi fushi mai tsanani irin shurubi ya sake wace babu sake saboda annabi Musa ya yi fushi mai tsanani ya zubar da ni. allunan ko ba bai zai ce an kama shi laifi ba saboda bi ma san ya zubar ba inda malamai suka fita da fiki wuce na'am وإذ آتينا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله ya وإذ آتينا هر ويوم كنا نعمة الله أكبر الله أنا لسه خمس نعمة Allah muku nema kun wasa ku tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ne fa ake na Musa kitaba jagoran kwanarin Musa mun ba shi littafi wannan littafin mun kira shi zai gabi littafi wal furqana abinda littafi ya kunsa a ciki dalilai na shari'a wanda yake furqan rabu gardama wanda ya farko bainar haqqi wal kadhib shi da mun ba shi littafin wal furqana da dalilai na shari'a wanda za ku koyi addini la'allakum tafiya domin ku ku je ku amfani da shi ku shiryu amma kun biki kun biki na'am wa yasa tsala musa wa in qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi اتخاذكم العجل fatubu فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يجيب Wai iz musa har wayo ka sanatar da su a lokacin da annabi musa ya ce ya kawo ya ku mutane innakum zalamtum anfusakum to kaga wannan hukunci da za a fara musu kin Allah ya tsoro a littafi a ga na'am sai da sun bauta ma dan marigi yanzu ga hukunci ya zo yanzu an tara su sun gane wancan gunki ne ina amfani insha Allah yake to ka gaya musu annabi musa muka ba shi littafi wanda yake dauke da hukunce-hukunce na shari'a kuma za ta ala mutane na gaya musu wa yanzu kalin musa ka ambata sa lokacin da nai musa ya faɗa wa mutanensa ya kaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum hmm. lallai kun zalunci kawunan ku kun tabbatar kun zalunci kawunan kuma kun yarda bittikhadikum al-ijla ta hanyar rike dan bariki kuma rike dan maraje kafirci ne hmm. har su dan bebi da ake sa da ake kuskure ne wai kwana akwai tattaunawa a kai har da hadisai saboda aisha ta tashi zuwa gidan mijinta ta zo da wani dan bebi da aka suranta na doki akwai maganganu da malaman suka yafe a Kazi kuma ijila ta hanyar rike dan marike kuna bauta amma ita aisha ba bauta ta yi ba karo wani ce mun ce ta a ba ta bauta ne fatubu ila bariku yanzu an ba da umarni an ce in gaya muku ku duba zuwa ga mahalicinku Allah subhanahu wa ta'ala amma tuban salon tuban ga abin da Allah ya faɗa shi yasa samun kanka a cikin al'ummar manzon Allah Na'am. wallahi sallahi ba karamin ni'ima bane inda an bar mu irin da ake mutanen da wallahi wahala za ta dinga boli in mutum ya je ya fara taɓa jikin shi wala ba maganar ruwa ne ba sai ka sa wani karfi ka san karo ne ba kai sa ba maganar wani tuwa ba za a sa maka wani aiki mai bakin wahala ne ka yi wanda in ka sha ka tsallake in baka sha ba ka tafi to amma duka manzo Allah sa sa zuwan sa sai duk aka sauke wannan sai boli ka sa ruwa kai laifi kai istighfari kai wannan kai wannan ya aka ka ta yi Allahu akbar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce to ka gaya musu ga abin da su yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansu ku taru a wuri daya faqtulu anfusakum dukan ku za ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari wannan shi ne alheri a wurin ubangijin ku kuma ya karbi tuban ku fataba alaikum da tuban innahu shi Allah huwa at-tawwabur rahim الله mai karban tuba الرجيم arrazimu ko mai نعم kai وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا بما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن متاني lokacin da kake su kashe kawunan su ba kawai an zo an ce to kai wannan kai a'a kana kai a'a sai aka yi musu girgiji na'am sai aka ce su duk wanda Allah ya da kashe da wanda ya laifin ke kuma shi wannan kisan da aka yi shi ne kuma an cire da laifin ke ne zai gaban Allah kuma wani abu ne daban a ga tsarin Allah ke za ka haka aka musu aka sauko da gidiyon ya rubi suka fafata da aka buɗe aske sai aka ga wanda kashe duk sun tafi sauran kuma da ba kashe ga wanda ba su saba da mulkin hmm. shi na Allah ya ci da bayanin cewa wa in qultum ya Musa ka ambata a mutanen mutanen ku bayan ne Musa yana jan hankali sa musu wazi ka ambata lokacin suka ce ya Musa ya kai annabin Allah Musa mun ji sakon da kake faɗa amma mu muna da wani abu ne mm. wannan ba wai an yi shi a zama ɗaya bane idan aka tashi daga nan sun yi sabo a nan aka tattauna da su aka musu bayani aka ci gaba da shi a zaman lafiya to aka je gaba sake wani sabo idan warware wannan aka je gaba sake wani sabo abin da suka ce yake abin da ya ta faruwa ke shi ne saboda wannan ne kira maka bai huda a taurin kai mm. kuma har yanzu wanzu wa duniya kun ga yana suke sa kasar ce kun saka rancen can zuwa jiya zuwa yankun abin da yake fawa tsakanin amerika da iran da shugaban kasansu kawai shi bai wule ne mutane ko a yi tabbala bala'i su ba a zaman lafiya hadda samu ku cikin tuno na hawar faɗin tuno hau yi ana ganin sai executive ma dai daga cikin manya iran eh? wani ayatollah ya haka sun kashe shi kamar sun zure ne shi eh, to a fara gani a wani news na yau da asubar nan ni amurka ne sami suka suna faɗi amma dai su yan ba su sun fara faɗin da yawon ba su ciya mutu bayan sun fara faɗin ba sun fito da labarin ya ne da wani jiya ya larabawa yanzu an kai hari a bai wallahi su wannan ababen da suke alfurkan tv na ga kamar ya fitar da da mai nan ba su fitar ba kamar yau na ga suna magana to kaga duk wannan yahudanci ya mutu shi shugaban kasar na irin naki da da bala'i suka addabe ku addaba addaba bai hude zai addabe ku ba zai dina ba shi sa yahuda wanda suke yanzu ma a kasar da suka sha su jefa ba sanar suka zo suka jefa ba kuma suna ta sansani suna ta suna shigowa kasar bai huda ba zai bar ku huta ba ne kuma Allah ne ya faɗa walan tarza an kan yahudu walan tarza an kan yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير wannan magana Allah ne fa bai wuce bai taɓa da kai fa ko ba na sai sai ka shiga cikin su ka da aqidin kana yin ɗabi'an tsiya na kashe mutane ba a garin ba da daki ne ma Allah tawaye suna sai ya tsira to kawai sai da mutum ya mutu saboda haka Allah yake cewa haka suka kyau annabi Musa rashin kunya ta ambata lokacin da suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta na Allah jahara ba ba za mu iman da kai ba sai mun ga Allah nan tunda Allah da muka zo da shi kake ba Allah bane to mu sai mun ga Allah da ido kirkiri hmm. ya gani Allah ba zai yi muku bai to ko da ya kwashe suka nemi ganin Allah sai Allah ya ce fa aka zata kuma sa'ika hmm. wa antum tumtar shi kan tsawa sai ta kama su suna kallo mai idan su ganin Allah ba zai yi ba Allah ke suma ba asnakum sun nemi su ga Allah ne mun salama ya ce ya nemi ganin Allah hmm. yace ba za ka lantara ni ba za ka nema ba amma in dai za kana tunanin zai yiwu ga wani simple abin nan kuma ya ba su sun fele to shi ga baɗin suka faɗi suka suma a nan wata ya janye bukatar sa to suma ba suna ko sai maka tayar da ba mutane ku ba da ku bayan kun mutu la'allakum tashkur domin ku ci gaba da aikin kirki ku zo masu godiya da neman da Allah ya muku hmm. kenan kun ga mai musu na musu ta kun ga Allah ya shayi ba ko yanzu bane dan bai mutu bai riga zo kanku amma wallahi tallahi ka musu ta da hmm. don an yi a baya an ta da su sun mutu an tayar da su yace kuma ya musu haka idan sun nuna godiya ga Allah amma ya ba sun nuna sun nuna ba Allah ya ce wa alaikum alaikumul gamama daga cikin nima da muku muku kuna tafiya a sahara mun sauko da inuwa a kasar ƙasa da saboda rana kare penetration na ku mm. ya muku inuwa haka ga ranan ga zafin rana amma Allah su mata za ka yi hana nima ne wa alaikum al manna muka dinga ba ku abinci nauyin abinci almannu wa salwa ya'yan shila wani suka ce ya'yan shila da zuma to amma kusa a larabci zuma na da sunan shi saka wannan sai ka ce albannu wani su kokari sun fitar da shi cewar abinci ne ke sauka wani ruwa da mai dinkuri ke sauka kan dutse to amma mafi sauki ba dole bane sai kafin shi sai ka ce Allah ya saukar su nau'in abinci mai suna wasu salwa salwa don karkace ka zo da wani kwaye ka ce wani salwa a shi ne wannan sun da aka ba su don ko ka kawo maka wannan salwan da kaza kaza za ka ɗauka to kaga ba irin shi ba ake ke da shi gane ko saboda haka Allah ya kawo musu nau'in abinci almanu wal salwa ka ce zuma da 'ya'yan shira shi kenan ka kawo misali ne yan dabbobi kenan ƙananan dabbobi tsuntsaye ma wanda suke daɗin ci da kuma zuma ya zuma na da kyau amma zuma ba ka iya sa shi a gaba a sha kofi da a lokaci da ba zai yi maka ba don ba haka ake shan zuma ba to kagan ba haka ba kaga ya nuna maka ba a shi ba ke yau ko ka yanzu kake yin yunwa wanda ake ce kwan salwan na akau salwan da yawan nan kwan akau ka zuma a kusa a cikin da ke ka take da rana ta take maka da kwana ɗaya ba za ka abin nan ba shi following day wallahi ta ranka ke kai da yawa ba za ka ji ba to ko ba shi bane Allah ya ba su wanda Allah ya ba su a jirgi ne haɗaɗɗe wanda in ɗan adam ya samu wallahi ku zai so a ce ya rabu shi Allah ya musu wannan ya ce kulu min tsayi ba ki mara zaka ku ci abinda na baku na halarci cikin yalwa da ni'ima a sai suka bigire Allah ya ce wa da muna bayan sun fara ce fa sai suka rasa maganin banza ya suna daga ba su abinci nau'i daya a can za musu mana Allah ya ce wa ma lamuna ba ku zalunci wa walakin kanu an kusan mai zamu kawunan suka zalunta kawai na'am وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم هم غضبا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الله يقول وإذ قلنا كتيد سوء a lokacin da kulna muka ce musu udkhulu hadhihi alqaryata ga wani gari za ku shiga a cikin tafiye-tafiye da suke yi to za ku shiga wani gari idan ku shiga wannan garin fakulu minha mun ba ku halarci za ku ci duk wannan abinci da ke garin babu ne haifu shi itum ragadan da inda zuciyan ku yin nasu ku ci ku sha Allah ya ba ku halarci amma wani kulul baba na'am in kun zo kofan garin za ku shiga kofan garin ku shiga garin sujjadan kuna masu tawadu da biyayya a bisa umarni da Allah ya ce ku wa qulu ku dinga faɗin hibbatun nafsir lakum ku. wannan kan za ku dinga faɗa kenan hmm. ya Allah ka gafarta mana zunubanmu mu masu kurakurai ne idan kuka yi haka wasu nazidul muhsinina a hankali za mu dinga ƙara muku ni'ima a sakamakon kun zo mutane kirki to da sannu ko za mu dinga ƙarawa ni'ima ga mutane kirki amma mai faru babbala بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله سبحانه وتعالى يقول لم تعليم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم wayanda suke azzalumai sai suka canza abinda Allah ya ce su faɗa sai suka canza gairar da zai kela lahun wani abin da ba a ce su faɗa ba sai suka faɗa saboda su ba wanda ya isa ba su umarni to kaga bai hude shi kenan bayan zanna alallazi na zalam Allah ya muka saukar wanda suka yi zalunci rijizan azaba minas sama'i daga sama bima kanu ya tsakona sakamakon abin da suka yi na wannan laifi ku faɗi kaza ku ce fari sai suka ce baki hmm. ku ce Allah gafarta mana sai suka ce kwaya a cikin sassansa to kawai zai samu ma'ana nau'i kawai na rashin ladabi shi ne abin da shi Allah su mata ala ya ce shi kenan sai muka azabtar da waɗanda suka canza abin da muka gaya musu sakamakon kanki da suke wai zistar a musa ka karanta na'am ya sake ce har wa yau ka ambata musu a lokacin da kuka buƙaci kuna buƙatar shan ruwa sai annabin Allah annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala kan tuna lokacin da saka Musa da kaumi annabi Musa ya nemi a shayar da mutanensa faƙulla sai muka ce hmm. idris bi asaka alhajar wannan sandar da ke hannunka ɗauke shi ɗora shi akan wannan teku ka dake shi ka buga wannan teku da yana dukan wannan tekun fanfajarar min ta ashirar da aina sai idanun ruwa ya ne ya gida gida har goma sha biyu Allah ya ce kada alima kullu guda sharaba kowace kabila kowace bangare ta gane kuma ta san ina ne mashayanta Allah ya ce kulu ku ci hmm. washarabu ku sha min rizkin lai daga arzikin Allah wala ta sau fil adamu sabila kar ku manta fa ko roke mun gafarta muku to kar ku koma kan kasa kuna barna Allah ya ce wa in kuntum وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبع تنبت الأرض من بقلها وقفائها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آه النبي الله النبي موسى الله سبحانه وتعالى ya bashi wannan yalwa da arziki na'am na mutanen sa kar su wahala ya hmm. ba su abinci daga wajensa su ce su sha kawai abin da ake bukata su bauta wa Allah amma mutanen nan saboda taurin kai da girman kai sai suka sake maganin banza Allah ya ce wa izkultum ka ambata a lokacin mutanen suka ce hmm. ya Musa ya kai annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba fa za mu yi hakuri ba dangane da abinci kwaya daya kullum abinci kwaya daya yake ba mu gaskiya jinsin abincin da yake ba mu nan mu ba mu bukata shi abinda muke bukata fada ulana rabbak ka roƙa mana ubangijinka min matun matun ard ya bamu abinda ya fitar mana abinda ƙasa yake fitarwa min ha daga nau'i na ba duk wani 'ya'yan abinci haka misali bakul wanda misali a ce ƙasa yana ƙasa amma zai ganye a sama na'am mu muna buƙatar a bamu wani a bamu allazi bishiyar da shajarin wanda ba wai yana da bishiya ba ne ya komo alasa ka yana na akan da yana nasu ne ake kira irin kamar irin su doya din haka. muna son irin wannan sannan kuma da kisa da ababa waɗanda suke irin na ganye misali wa ha da irin fum kenan shi ma ga abin nan ke da ake kira irin tafan na muke shi ko ire-iren wannan ire-iren su da wa fumiha wa adasiha wa basaliha duk nau'in alga irin su albasa su ganye wanda yake da zai fito a lambu da wanda kuma yake fitowa a ƙasa to mu da irin su wake da duk irin su muke suna Allah kawai ka ba mu wanda za mu je mu yi noma da hannunmu mu shirye amma da za ba mu nan mu ba mu so hmm. wannan nau'i ne na rashin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan ishara suke Allah musu ni'ima amma su suna son su su wahala da kansu hmm. Allah subhanahu wa ta'ala sai to shikenan tunda shi kuke bukata abinda kasa ke fitarwa ai don abinci da kasa ke fitarwa nan da yawa yi akwai wanda yake a kasa ya bishiya a sama akwai wanda shi a sama yake kuma yana da mena a kasa eh, eh su muke so kawai mai yi noma da kanmu mu zaɓi abin da muke so mu bar abin da muke so Allah ce shi kenan fala nuna allazi huwa adna bin ladzi huwa khair hmm. kun zaɓi abin da yake mafi alheri sama da wanda yake da kasa tunda kuke so ha kuke so Allah ya ce ibitu misra to ku fita ku tafi ku zauna kan ƙasa fa inna lakum ma sa'altu dama ba wai suna son ku ne a ku fita zuwa garuruwa hmm. ku je ku ci gaba da rayuwanku fa inna lakum ma sa'altu an grant request to hmm. your request has been granted shi kenan ku je Allah ya ce daga wannan wajen wa duriban alayhimul billa daga nan aka dora musu kaskanci wal maskana da talauci da walakanci wa ba'u bi ghadabin min Allah hmm. daga nan kuma Allah ya shiga fushi da su shi yasa ake cewa ghairul maghdubi alaihim hmm. ghadaballahu alaihim yahudi Allah ya ce me hujja zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatina saboda sun karyata ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawa bi ghairi al ba tare da wani laifi da suka yi ba hmm. zalika bima asaw kanu ya tafi wannan shine sakamakon abin da suka yi na laifi wa kanu su kasance ya ta nuna 'yan ta'adda نعم haka Allah الله wataala ko ba zai bar نعم na'am نعم، آه، آه، آه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين نعم. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبيجي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا للي وإن سكى الإيمان إلى الله والذين هادوا وإن a cikin يهودي kenan suka karkato suka dawo ba su ci gaba da wannan tsiyan da yahudawan suke kai ba wannan sara da nasara sabi'in da sabi'awa wani suka ce masu bautar mala'iku ko bautar rana man amana billahi hmm. duk waɗanda suka yi imani daga cikinsu imani na gaske ba wai imani na wasa ba a'a yarda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na Allah Allah ne wa amila iman eh, amana billahi wal yawmil akhir suka yi iman da Allah da kuma ranar lahira wa amila salihan suka kuma yi aiki na kwarai to falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin ubangiji hmm. wala khawfun alaihim wala hum yahzanun idan suka zo mutuwa la khawfun alaihim babu bakin ciki a gare su wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki da abin da suka bari a baya ba ma'ana wannan Allah yana duk aika aikan da wannan banu ya Yahuda suke yi har wayo akwai fa kirki Allah yana nuna waɗanda suka yi imani a cikin su nasara masu hawan bin annabi Isa su ma akwai waɗanda suka yi imani a cikin su ba wai kawai za a ɗiba su ne gaba ɗayan su ba don a nuna maka harkan imani ce in dai matuƙa sun yi imani da wa'ancan masu bautan mala'iku ko bautan wuta suka bar wannan shashancin suka dawo suka yi man da Allah to Allah yana nan fa da masaniyan cewa sun fayi imani ko baya lalata aikin bayan su To wannan shi tsarin Allah to ko kai da kake bin manzon Allah in baka yi imanin ba kai da ka fito a cikin al'umma manzon Allah to fa yana baka tabbacin cewa ba ba faruwan Allah da kai wannan shine sakon abin da muka fara ji Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana nan za mu dakata insha Allah ta'ala a inda kuma tambaya sai mu duba babu sai mu abin da insha Allah Wace ni ke mai wankan maila da dare na ɗauki azumi da safe kuma sai na gan shi kaɗan sai ya ɗauke sai na sake yin wanka amma ban sha azumin ba wannan azumin yana nan koya ya tsari a ai inda ya sunan shi haila ne yana zuwa ya kada miki azumi an gane ku ya kada miki azumi wannan shi ne ka'ida ko an ce miki zan haila ya ɗauke miki da rana sa ce ce shi kenan sai ki cika azumi ki na si, a kai ba ki da wannan azumin wannan rana za ki kirga shi a matsayin wanda za ki biya insha Allah wallahu alam na'am dama bai ɗauke ba wannan to hukuncin wani kake nema wai mijinta ne zai kara aure ta ni kuma na ce ba na so sai kuma ya ce shi ya malam mai hukuncin shi su yi sulhu don Allah ya zana su yi sulhu don za a samu matsala a gida kenan amma abu mai sauki abu mai sauki ya kai ta kara wurin kanin babanta don kilashe zai sa zuwa zana ta kai ta kara gidansu sai ga za ta ja mishi fitina a gida an gane ko amma ya fara sulhu da shi da ita kare ciya su yi fara don fadan zai tallata ma wanda za ta zuwa shi na dukan mata ita ba ta shigo ba za ta ja zami shi ne kan su yi fada ba an gane ko kare bari su yi fara da Allah su yi sulhu kuma ki hakuri saboda Allah yar uwanki za ki kira da killa kira da yaya mata ba za ki so su shiga wani gida su yi aure ba ke za ki hana na su shigo a yi haƙuri a yi sulhu zai da wani hukunci sai hukunci ke na yi sulhu a yi haƙuri na don Allah ya ce wa sulhu khairu wannan sanarwa ce ta ce da Allah a yi wa mata masu ƙananan yara magana su zanga sa ma 'ya'yan su famfa suna yawan yin fitsari kuma da zuma da su ana sallah ba Allah a dinga sa sai wannan ina ganin sanarwa ce ta ce akwai